الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيما الله تبارك وتعالى ta'ala godiya bisa ولن درسين القرآن من كرمه muna cikin suratul nahal muna kan ayata 125 insha Allah anan da mu dora mun gama da ayar mu ta 124 Da mu koma kan hudu ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izatil hasanah kafin mu ci gaba akwai tambayoyi wani ce assalamu alaikum malam ai sharuwa lafiya malam ina tambaya malam bayan na sharuwa ciki na sai ya fara ciwo da na je da tsuguna sai na ga jini malam ne matsayin azumi na. to hukunci zai koma wajen ki ne ba wajenmu ba idan mace ta ce ta tsuguna ta ga jini wannan jinin lokacin al'adanta ne ya yi ta yi shi idan lokacin al'adanta ne to ya nuna kenan jini ne na al'ada in kuma ba lokacin al'adar ta bane to ya nuna abin da ake kira kudura wato ba zai zama jini ba asma tana cewa mun kasance zamanin annabi ba ma kirga wannan a cikin komai wala Allah ya zama digon jini ne kawai ya digo ko gudan jini haka kawai ya fita wanda kuma daga shi ba wani to kaga ita kadai ne za ta iya ba da bayanin yadda abun yake in ta san lokacin al'adar ta yayi ne to ya nuna kenan wannan jini ne na al'ada ya zo to shi kuma yana da hukunci in har ya zo ne bayan an sha ruwa ko da minti ɗaya ne an sha ruwa to azumin ta yayi kuma koda da minti ɗaya ne ya zo lokacin shan ruwa bai yi ba to azumin ta ya ɓaci sai an rama shi wannan shi ne na wani ce assalamu alaikum wa rahmatullah malan da fatan an sha ruwa lafiya tambaya na anan shi ne idan an wuce mutum a sallar tarawi ya zo shin zai rama su ne bayan an idar da sallar wannan tambaya ta farko kenan idan mutum ya zo ya riski sallar tarawi an riga an sallaci wasu malamin sun ce yana da zabi saboda ai dama salatun laili masna masna sallar dare a yi biyu ne a sallame kuma duk sallar da aka yi biyu aka yi mata sallama to an fita daga cikinta suka ce yana da zaɓi domin nafila in ta tserewa mutum ba a cewa sai ya rabuta farilla ce idan ta tserewa wa mutum sai ya rabanta amma ɗaya ɓangaren malaman suna ganin in yana son tarawihi goma goma ne to in gangama gama sai ya yi amma dai ba wani abu na wajabci akan cewa sai ya cikato wannan sai dai ɗin raka'a ɗaya riska misali to yi liman ya sallame sai ya cika wannan ta biyu sannan ya sake joni da liman a tafi tambaya ta ta biyu shi ne malam yaya ake sallar jana'iza sallar jana'iza yadda kaga ana yi nan haka ake yi <laughs> ko ba ka ba yadda ya ga ana yin nan dai haka ake yin ta amma da tambayar mu yayi me ake karantawa to kaga wannan wani abu ne daban sai mu faɗi abubuwan da ake karantawa a cikin sallar jana'iza amma yadda kaga ana yin nan haka ake yin ta kuma ina jin ai mun amsa tambayar ko tunda na san ya sha ganin yadda ake sallar jana'iza ba yana tambayar mu akan addu'o'in da ake a sallar jana'iza ba a ga wannan ne sai mu gaya masa amma tun da yanzu ya ake yi to yadda kaga ana yin nan haka ake yin ta ba wani bayani ne da zai ita tambaya yadda ta zo haka ya kamata amsa ta eh, in kaga yana da wata tambayar zai sake wani ce asalamu alaikum malam Allah ya ƙara imani malam na ji ka amsa wata tambaya A kan yaro ɗan shekara sha hudu bai halarta ya sha azumi ba ni kuma malam na sha lokacin ina ɗan shekara sha shida ko ma fin haka na ji ka faɗi wata magana da ta razana ni cewa ko ɗan shekara sha hudu ne ya sha azumi da gangan wato masifar da za ta same shi a ranar mutuwa malam ya zanyi kalmomin karshe da ka faɗa ƙari kamun ban faɗi ah. haka ba saboda ka ka ƙara magana da ban faɗe ta ba saboda ita wanda ta yi mana tambaya mace ce ta ce ɗanta ne ɗan shekara sha hudu zuwa sha shida zuwa sha bakwai mm. ya ce azumi bai waje ba a kansa ba ita kuma tana tambaya akan cewa yaya za a yi to shi ne muka ɗauki bayanin wanda ya balaga bayanin wanda ya balaga yana jin daga cikin abdullahi ibn umar ya zo ya ce zai tafi yaƙi aka ce annabi ya ce masa shekarar kanawa ya ce sha uku ya ce ka tafi sai baɗi ka dawo saboda a wannan shekarar yaƙi bai zama wajibi a kansa ba amma idan baɗi ita yi cika shekara sha hudu ya balaga wanda ya sa malamai suka ce ɗan shekara sha hudu ma ya balaga saboda annabi ne yanke hukuncin kuma ba ka ja a mace kuma muka ce yar shekara tara ma tana yin al'ada don wannan shi ne abinda aisha hadisin ta ya nuna kuma hakan yana faruwa da haka muka ce ita mace ma ba ta kai shekara sha hudu ba za ta iya zamantowa balagaggiya amma duk wanda ya balaga ya yin azumi to babu shakka Allah tabaraka wa ta'ala zai hukunta shi amma cewa mun ce musifar da zai gamu da ita ina ganin wannan dai an dan mana ƙari ne amma dai duk da haka mun yafe maka don ka kasa fahimtar mu saboda haka yanzu dan shekara sha bakwai ya ce ba ko sama da haka wasu shekaru sun wuce baya yin azumi kaga wannan sakaci ne wadda kuma ana samun irin wannan sallama wanda ta zama imaduddin ita ce ginshikin addini ana samun 'ya'yan musulmai da sun shekara 18 17 16 ba sa yin sallah wanda hukuncin da wasu malamai suka yanka musu yana da tsanani kuma sun yanka ne bisa hadisin annabi wanda wasu na ganin ba ma wai ya zo ya kama rama sallah bane bukatar a ya ma sake kalmar shahada ya shigo musulunci saboda wanda ya bar sallah malamai da dama sun tafi akan ya kafirta sai da inda uzuri ne amma da gangan haka kawai ka daina sallah sati guda suka ce hadisan annabi ya ce man taraka hafu kadi kafara wanda ya bar sallah da gangan ya kafirta sai dai a sake lakana masa kalmar shahada saboda haka malamai suna ganin cewa tun da ba sallah ba ce idan sallah ce sun yi sabani akan kan ya ya rama ta shin zai rama suka ce eh, ya rama musamman fuqaha na malikiya suka ce ya rama har ma sai ya tabbatar da adadin abin da ya tsere masa ya tabbatar da ya rama su in kullum zai biya sallah biyu ko sallah biyar sai ya tabbata da yara amma ɗaya ɓangaren da suka ɗauki wancan hadisi suka ce su suna ganin ba sai an ramu sallah ba tun da ya kafirta to ya sake kalmar shahada kamar yau ya shigo musulunci ya ci gaba da yin sallah da wannan kun matsala ce to amma azumi ba a masa wannan ba azumi ana neman sa ne da ya rama azumi da ya sha kuma malamai da dama sun tafi akan ramuwar zai rama iya adadin azumin da ya san ya sha amma ba a ce masa sai ya yi kafarar kowane domin inda ya ɗauka ne ya karya to shine ake da maganganu ko yi kafara ko kuma dai to ma yanzu ya sha azumin ya baya yi ne kawai wasu shekaru saboda aka yi lissafin adadin saboda shi ba mahaukaci ba ne mahaukaci ne ake ta magana shi ma wasu malamai sun ce sallace ba zai rama ba don ba shi da hankali amma azumi zai rama shi wallahu ta'ala ala iyaye mata sun dawo ne? don shi kenan tun da sun dawo bari mu aika musu da sako kafin mu fara karatu Sakonmu shi ne kwamiti sun yadda sun ce ku dawo amma ku ji tsoron Allah wannan shi ne abinda za mu bayani duwacce ta munafurci mai gidanta ta yi yaudara ta taho ta bi wani saurayi ko ta zo ta kama fada wanda ba shi wani ya kawo ta Allah muna hada ka da ita kai kasan yadda za ka da ita wannan shi ne duk wacce ta kuskure ta yi abin da ba daidai ba ko ta yi waya da wani ya zo ya ɗauke ta don a wasu guraren an samu wannan labari. ko kuma ta yi wani abu daban Allah ga tanan kai kasan inda ta je kuma kai kasan abin da ta yi kuma mun haɗa ka da ita mu ba mu da wata dabara amma Allah ya san ki ya san munafurcinki ya san kuma abin da kika kulla kuma ya san abin da kika yi Allah ba sai an dawo mana da ita ba kamata hukunci a can ita ta ga hukuncin a wajen ka ya Allah don ba za ta rena dokar Allah ba wannan magana tana da girman gaske tunda mu yanzu mun haɗa ku da Allah ba ku bari ba wasu sun ce ana jin tausayin ku akwai masu abin nan to duk wanda ta yi abin da ba daidai ba Allah mun kai ƙarar ta ka. kai Allah kuma ta hukunci in ita ma ce ta yadda ta fito ta saba ma Allah ta ga yadda Allah zai daita in dai ke jaruma ce to ki fito ki ma Allah abin da ba shi kenan ba azumi ne da muka sha ruwa kuma muna goman karshe wanda suka fi kowa daraja sannan muka ce mun hada ki da Allah kuma mun barki abun Allah kuma ya hukunta ki da laifin da kika ki ji tsoron abun da zai same ki kowa ya fahimci zancen nan ko to shi za mu ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن إن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون نعم من إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نعم وجادلهم بالتي هي أحسن إن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين bayan da Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana a kan sabanin yahudu da nasara wanda ta sanadiyar wannan sabanin yahudu da nasara Allah ya shiryar da al'ummar musulmai ya yi mata zaɓi akan wata rana da tafi kowace rana daga cikin ranakun duniya daraja ubangiji ya ba su juma'a yahudawa suka ɓace a wannan tsakani na ba su zaɓi juma'ar ba suka zaɓi asabar sannan bayan tafiyar annabi isa suka canza suka dawo lahadi muka ga irin darajar da allah ya yi ma al'ummar musulmi a cikin ranar juma'a bayan wannan muka ga darajar da Allah ya yi wannan al'umma da ta da wasu ayyuka na falala har guda ashirin da wajen fudu tannan kuma ajiyar muka rufe da girman darajar saƙo wanda Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam to shikenan mun cike da saƙon da Allah ya ba mu duniya ta harshen annabi ko ta wajen annabi saƙon da duk duniya tun da aka kafa annabawa da ake aiko su ba su zo da sako mai daraja irin wannan ba shi ne alfur'ani mai girma to wannan ba da annabi sako da aka yi aiki ne babba yanzu an aiko shi ne akan cewa ya yi kira da wannan alkur'ani shi sa ayar da ta biyo baya sai ta ce ka kira ya muhammad suwa za ka kira al'umman nan da aka fifita su aka ba su girman daraja ka kiraye su izuwa ina ila rabbi ka izuwa ga hanya ta farkin ubangijinka kuma in za ka kiraye su ka kira su bil hikima wato da hikima wal Hassana hasana kuma wa'azi wanda yake mai kyau wajadilhum tana iya yiwa kai wa'azi wani ya jayayya ya ce bai yadda ba za a iya samu ko sai ubangiji ya ce idan har sun yi jayayya wani ya nemi jayayya wajadilhum billati iya ahsan kai jayayya da shi da abin da ya zamanto mai kyau kar ai jayayya irin jayayyar da za ta zamanto da maganganu munana ba jayayya ce wacce yake a filin bol ba wanda in wannan ya ja wannan ya ja faɗi dalilai kila wani ya ruga ma wani a shan wannan ba ya ruga a shan kowa a watsi to ba irin wannan jayayyar za a yi a yi jayayya wacce take mai kyawu kuma wanda za ta fitar da sakamako mai kyau inna rabbaka huwa a'lam lalle ubangijinka shine mafi sani liman dalla ga wanda ya bace an sabilihi daga barin hanyarsa huwa a'lamu bil muhtadin kuma Allah shi ne mafi sani da waɗanda suke shirya yau gabin da ibn kasir yake cewa akan wannan kafin kawo wasu bincike yana cewa ya kulu ta'ala Allah yana faɗi a wannan guri Amiran rasulahu muhammadan sallallahu alaihi wasallam Allah yana magana yana umurtan annabi manzansa tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya umurce shi da an yad'u uwal khalq ya kirayi dukkan halitta ilallahi zuwa ga Allah duk wanda za a kira shi a kira shi ya bi Allah ba ya zo ya bi malami ba ko ya zo ya bi a ya zo ya bi Allah an yad'u wa ilallah a kira shi zuwa ga Allah Allah kadai ake son ka je ka bauta masa kuma in za a kira shi a kira shi bil hikima wato da hikima za mu ga hikimar tana da ma'anoni iri daban-daban قال ابن جرير ابن جرير yake cewa wa huwa ma anzalahu alayka min alkitabi was sunnah wato kenan hikimar da za a yi amfani da ita wajen kira mutum shine a kira shi da abinda Allah ya saukar akan annabi menene abinda Allah ya saukar akan annabi min alkitabi na daga alqur'ani was sunnah da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi za a wata ayar cikin suratul an'am Allah yake gaya wa annabi yana cewa an saukar ma da wannan alqur'ani yace an saukar mun da wannan alkur'ani li'unzira domin ne gargadi wa man bala da wanda ma alqur'ani ya isan masa shi ma ya gargadi da shi a wata ayar ubangiji ya faɗa yana cewa fazakkir ka tunatar da mutane da me za ka yi tunatar bil da alkur'ani wa za a gargada kuma wa za a tunatar man ya kafu wa'i wanda yake jin tsoron azabar Allah shi kadai ne alkur'ani zai masa amfani a wani gurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ka kirayi mutane kai musu gargadi domin kai manzo ne mai isar da sako shi yasa malam anan yace bil hikma hikimar da ake magana huwa ma anzalahu alayka min alkitabi was sunnah shine abin da Allah ya saukar maka a kanka na daga littafin Allah da kuma sunnar manzon Allah mataki na biyu ya yace wal mau'izatil hasana kuma wanda duk ka kira ka masa wa'azi to ka masa wa'azi da abu mai kyau wato shine a gaya masa abu kyakkyawa shi kuma menene abin da za a yi amfani da shi yace bima bi mafi iminar zawa a A gargaɗe shi da abin da yake cikin wa'azi din na daga tsawatarwa da gargaɗi walwaƙa'i da kuma abubuwan da suke abuwa bin nasi da mutane sau da ka za a wargargaɗi mutane ne da yi musu tsawa su daina kaza su bar kaza su aikata kaza sannan kuma wasu abubuwa za su iya afkuwa a cikin rayuwa wanda za su taso su buƙaci a yi wa mutane wa'azin to shi ma za ka yi musu walwaƙa'i shi ne da abubuwan da suke afkuwa bin nasi wa mutane yuzakkiru a? a ambace su a wato a tunatar da su da wannan abin shi alkur'ani liyahzaru ba'sallah domin su ji tsoron azabar Allah shi yasa aka ce ai musu wa'azi domin kowa ya ji tsoron azabar Allah madaukaki sai fadin Allah da yace um billati hiya ahsan kai jayayya da su da abin da yake mafi kyau zai iya yiwa wasu zo da al'adu munana suna buƙatar su tunkuɗe gaskiya to ka tsaya ka yi jayayya da su shi ne ka kawo dalilan ka su kawo dalilansu a yi ta kuma ta hanyar mutuntawa min ihtiyajin min ihtajin minhum ila manazaratin wajida man min minhum duk wanda ya buƙaci ila manazara to munazara shine ka zo da matsala ta ilimi ka fada da dalilanka abokin maganar ka shi ma sai ya zo da dalilansa na ayoyi da hadisai wannan shi ake kira munazara a babin ma'abota ilimi sun san abin da ake kira munazara wato shi ne kai ka zo da abin da kake ganin shi ne daidai a bisa tunaninka da fahimtarka saboda wanda ya magana yana ganin ko kana ganin ya kushe naka ko wani abu mai kama da haka to shi ma sai zo da nasa dalilan sannan kuma duniya ta kalli abin ta ga ƙarfin dalilin kowa ta ga wanne za ta ɗauka wannan ita ake kira munazara malamai suna da wannan a ɓangaren yadda da ake wato ina nufin cewa irin su shafe irin su malik irin su wane za ku ga yadda ake munazara wannan zai ce kaza ne bisa dalilin kaza wannan kuma zai ce kaza ne bisa dalilin kaza wanda ita ake kira munazara shi ta ce kuma mafi kyau kowa ya fahimci abin da zai fahimta ya kawo ba wai kawai in ka ji wani malami ya faɗa ka je kai ta zaginsa kana ta kushewa kana ta faɗan abubuwa wanda baka zo da wani dalili ba sai zaƙin baki kawai da ba shi da amfani ana neman in baka yarda da fatawar da mutum ya yi ba menene dalilan ka ka zo da dalilai ya ce saboda hadisi an ce kaza an ce kaza an ce kaza to kaga sai a fahimci juna bisa ilmi ita ake kira munazara wajidalin da kuma jayayya da ta faru na rashin kin yadda to sai a zo da dalilai falyakun bil wajhil hasan hakan din ya kasance da fiska mafi kyau bi rifqin da tausayi walilin da tausayawa wato da rangwanta ba da kaushin rai ba ba a jayayya a cikin addini da zafin rai da musifa da ɓacin ɗan wasu maganganu da kafinta juna duk wannan ba addini ba ne addini bai yarda da wannan abinda ake yi kawai shine idan wani ya faɗi wani abu menene dalili alkur'ani ne ko hadisi ya ce kaza ya ce kaza ai kuma akwai hadisin annabi shi ma ya ce kaza a dai duba a ga yadda al'amarin yake kaga munazara ce bil wata hasan da fiska wacce take mafi kyawu da nan ne gaskiya take iya bayyanuwa ya ce birifkin da tausayi walilin da kuma ma wato tausasa wa husnul khidabin da kyakkyawar magana ba a tozarci addini ba harka ce ta tozarci ba shi addini bai san tozarci ba abinda ya sani mutunci ya sani kuma musulunci ya san cewa tausaya mu amma bai san zage-zage ba bai san bacal ba bai san waɗannan abubuwa ba duka na cin mutuncin juna irin wanda yake faruwa yanzu a cikin al'umma da dama eh, a zagi can wancin ya zagi can wannan ya faɗi can kuma yawanci su za ka ga mabiya ne suka cika wannan su la'anci wancan gefen su la'anci wancan wannan ba addini ba manzan Allah ya ce ka la'anci mutum musulmi daidai yake daga kashe shi zunubin ka ɗaya da wanda ya kisan kai da haka ne dan me za ku zagi juna dan me za ku ta tsine ma juna hasali kuma addu'ar ma Allah ba karɓanta zai yi ba don dan Allah ya ce in ka la'anci wani ko ka kafirta wani babu dalili kalma ce wanda za ta shiga sama ta yi yawo ta rasa gurin zama a cikin sama duk faɗin saman nan ba za ta samu guba an cike za ta dawa cikin ƙasa kuma ba za ta samu gurin zama ba allah ya ce dole za ta koma kanka ne saboda kai ka fito da ita kuma kanka za ta koma saboda ta rasa abin nan saboda haka ku guji kawai wani dan kawo shi wani malami ko baya tare da eh, masabarka ko kuma fatinka ko wani abu kuma da ka kawai kai kama kai ta zagin mutum kai ta la'anta wannan ba shi ba addini baya bukatar wannan addini yana bukatar mutunta 'ya'yansa ne ko da wani ya samu sabanin ra'ayin fahimtarka to shi ma nasa dalilin daban abinda za a yi ka kokari kai masa fatan alheri kuma za a gane wannan ma daga abin da ya faru daga magabata yanzu ayin an zo magana akan ce akwai masabar imam malik akwai masabar shafe akwai masabar abu hanifa akwai ta ahmad bin hanbal waɗannan sunan shahararru ba guda hudu kenan ko dukkan waɗannan yanzu mai suke nema in ka tattara su kowa aljanna yake nema to don mai yanzu don masabarka ka anan kana neman aljanna wancan shi ma aljanna yake nema kuma wanda ake neman aljannar tasa guda ɗaya ne kuma a cikin maganarsa ne aka saba saboda kowa ya fahimci abin da ya fahimta me na zagin juna na babu dalili kawai san zuciya ne wanda ake kuma Allah ba da haka yace ku yi mu addinin hidima ba idan za ku yi sai ka zamanto da ilimi ka zo ka yi magana wannan sabanin ya sha faruwa tun zamanin da sayyidina usman ya zo mina sai ya cika sallah bai yin kasaru a gurin duk sahabbai sayyidina annabi ma da ya zo gurin kasaru yayi sayyidina abubakar yana gwamna yana shugaban kasa da ya zo kasaru yayi sayyidina umar shi ma kasaru yayi amma sayyidina usman da ya zo sai ya cika sallah aka gaba dan masaudu gaba sai na usman ya cika sallah amina farkon kalmar da ya faru faɗi ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar wata musifa ce ta abu ya ce ta yaya mun zo da annabi anan ya mana kasaru mun zo da umar abubakar anan ya mana kasaru mun zo da usman abin nan umar anan ya mana kasaru ya sai na usman zai cika sallah aka zo da shi ana zaune sai sallah ta zo ta la'asar kenan sai aka tada sallah sai ga kuma dan masaudu ya shiga ya bi duk da waccar kalmar da ya faɗa aka ce ah, to tunda kai inkari kan me yana ka nabi yace a ah, ai al khilafu sharrun yace sabani sharri ne yace idan ban bi ba na ware a can wasu za su ware su yi ma ta waye kuma mu zamanto masu faɗa da juna gara mai haƙuri da shi to amma ko yanzu kamar ba haka kuke ba ku kamar ma musifa kuke nema Allah in ka duba kamar ma mutane musifa suke nema gani nake mutumin da baya sallah da wanda yake sallah ai mai sallah shi yafi kusa da kai da wanda baya sallah tunda yanzu sai kun shigo masallaci za ku iya samun sabani tunda ya yadda ya shigo kai ma ka shigo ashe abin da kake nan shi ma shi yake wannan sabani ku kokari ku daidaita shi ta hanyar daidai ba ta hanyar cin mutuncin juna ba da wulaƙanta juna da zage-zage da ɓacin shi sa ubangiji cewa jadilhum billati iya ahsan in wani abu ya faru to a tattauna matsalar ta hanya wacce take mai kyau man jamil minhum ilan munazar wanda da yake da buƙatar a zauna yi magana ta ilimi sai ayi falyakun amma zauna wanda za a yi da tattaunawa ya kasance bil wajhil hasan ta fiskar da take mafi kyau bi da tausayi walilin da rangwantawa wa husnul khitabi da kyakkyawar magana kaga duk hanyar da aka zaba maka akwai ta zagi a ciki akwai ta cin mutuncin wani a ciki to me yasa yanzu ake ta yin har ma wani lokacin sai ga kamar tsakanin musulmi da musulmi sai ga kamar ma kusan kamar ma a ce kamar ma gara tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba na wani zai fito ya ce assalamu alaikum wani ba zai amsa ba kuma a ce maka amincin Allah ya tabbata kanka ba za ka amsa amma in ka je a kasuwa shagon ka kusa da inyamuri ka ce masa good morning koya to da kai da wanda ya zo maka sallama da wanda ya ce ma good morning wanne ka fi kusa da shi mai sallama ya fi kusa da kai so da aka rage makan wannan fitina da ake ta abin da dinta shi yasa malam ana yace bil wajhil hasan in za a yi magana ta samu an samu sabanin fahimta to a bi fiska mafi kyau kuma a yi ta birrifiki da tausayawa saboda ina neman dalili walilin da tausasawa wa husnu khitabin da kyakkyawar magana kaga bakin mutunci a ciki imamu shafi'i yana cewa idan za a yi munazara saboda ya faɗi wani abu wani bai gane in an zo addu'ar ma da yake na cewa ya Allah ka sa dalilan wanda ya ce bai yarda da abin da na faɗa ɗin nan ba su fi zamantowa gaskiya don ni in dawo kan gaskiya yanzu in an zo ana munazara cewa wani da wani ba su samu fahimta ba wani ya faɗa shi kenan eh, in ɓangaren malaminku ne ya fi karfin dalilai sai ku cika gurin da kan baro allahu akabar allahu akabar ku ta tada hayaniya duk ba ga ake so ba ya kamata kowa ma a mutunta shi abin ba na cin mutunci ba abu ne na allah ba na ka bane ba nawa bane na allah ya yi a yi shi ne kawai na'am kama kala ta'ala kamar yadda allah ta wa ta'ala ya ce wala tujadilu ahlal kitab kada ku yi jayayya da mutanen littafi illa billati hiya ahsan sai da abin da yake yafi kyau illa allazina zalamu minhum sai dai waɗanda suka yi zalunci daga cikin su suratul ankabut ayata 46 fa hu ta'ala Allah ya umurci annabi sallallahu alaihi wa sallama bilinil janib annabi ya zamanto mai tattausan gefe yana nufin mai tattausar mu'amala duk wanda ya zo kusa da annabi sai ya amfana sai ya ji tausayi sai ya ji rahama sai ya ga ƙauna da duk musulmai su zamanto haka suke suna da kyakkyawan jami wanda kowa ya mu'amala da su zai ji ya kamata gobe ma ya dawo ya sake mu'amala da shi don kyakkyawan hali kama yau ka ga musulmai da yawa in kai mu'amala da su ba za ka ji daɗi ba yawa wani kai mu'amala da shi sai ya cuce ka ko ba haka yake tafiya ba kuma in kai masa magana haƙƙinka ne a hannunsa ba ya biya ka ba zai biya ba kai magana ya rena ma hankali ya farfadi maganganu wani in ya tashi ma ban kamar sai ce duk garin nan ba mai iya ce mun kaza ba kuma mai sani ne kaza za ka ji wani yana cika baki da haka da za a tambaye shi ce duk garin nan ba mai iya sa shi wani abu ban kama ce ko ba ban kama ba to an ce har babansa zai ce eh inda babansa ma yana garin ko baya garin to me da cika baki kuma wani ma ya zo ya tsaya wai ya rinka gaya maka kai kasan da kake magana saboda yana jin ya cika yan kudi ne haka yan canji a hannunsa su suke yaudararsa da wa kake magana kasan da wanda kake magana ya zama yar miliyan biyu yar wata mota sai ya taban kama wai da wa kai kasan da wa kake magana na san da wanda nake magana don na magana ne daga wani wanda ya taso daga majina saboda asalin ka daga ruwan mani kake ruwan mani ba abin da ya bambanta shi da majina mene wanda in ka taba riga sai an wanke ko ba dai kai bane ka ce ba kai bane ba to me da girman kai a ciki annabi annabi yana cewa kulluna min adam dukkanmu daga adam muke annabi adam wa adam min turab annabi adam daga turbaya daga wannan ƙasar mai abin farin abin nan abun alfahari wanda aka samu mutum wani saboda wata 'yar mota ko don saboda wani yar riga da ya sa yana kallon rigar ta kai ta kawo yawa ko kuma kila ka same shi yana maganar cewa ko yana da alaka da manya yawa su su ne ma masu kasar ko kuma su ne ma gwamnati ko su ne wani abu dan wani matsayi da haka wanda yake watakila kamar ɗari ne yawanci lokutan na ga in ba channel ma ka biyo ba sai ya zama to kawai ɗan time ɗin wani ɗan lokaci ne kankari ko lamura sun ƙare duk alfaharin ya ƙare sama mu ɗauka a barka da mulkin ka dawama wata rana mutuwa za ka sai an da ka an rasa ko ba shi ba ne to yanzu an zo kun kamar yau kamar yau yanzu ana maganar jibi ko wani abu za a yi rantsuwa wasu sababbi za su shiga cikin gidan gwamnati ko? kun san dai duk raka'o'in sallar nan an yi su an yi ta hiyaye mu saura sallama ko ba haka bane na yawa ai da kawai in an gama sallar yanzu an yi lima yi tahiya abinda ya rage kawai saura sallama ko ba shi bane dai to kaga sai abinda da aka yi shi kenan kuma ya wuce Allah ya mana mai kyau saboda haka ka daina cika wani baki kana ta wani alfahari kai ne kaza kai ne kaza duk ba shi bane ba ka da wani alfahari in ba Allah ka bi ba shi ne kadai abinda za ka yi alfahari da shi ka ji cewa e, ka zama musulmi ka bi Allah amma don kayi kanta mai gida har yanzu da saura ba gidan aljanna ba sau da haka dole ka san cewa duk abinda kake ciki in ba aljanna ka samu ba tukunna da saura shi yasa Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama bilidil jani da kyakkyawan gefe kama amara musa alaihissalam kamar yadda allah ya ambaci ya umarci annabi musa wa haruna da kuma annabi haru hina ba kuma lokacin da allah ya aika annabi musa da haruna ila fir'auna zuwa ga fir'auna mai allah ya ce wa annabi musa idan ya je wajen fir'auna faƙala sai allah ya ce masa idan ka je faƙula da kai da haruna ku ce ku ce ma fir'auna wato faƙula lahu ƙaunar lagina ku gaya masa magana magana ta taushi magana ta lallabi ba ta cin mutunci ba ku dubi fa fir'aun cewa ya shine Allah akwai wata kalma da za a yi wa ubangiji a kwace fawar ubangiji wani bawa ya kwace fawar ya dawo da ita wajensa ya ce Allah ba Allah bane shine Allah yanzu kai in sanda ne a hannunka ba za ka sare shi ba ba za ka doke shi ba wannan zafin naka ne amma kaga Allah shi aka gaya wa magana amma da ya tashi tura annabi Musa ya ce idan ka je kar ka gaya masa magana mai zafi ka lallame shi kai masa lallami faƙula lahu ku gaya masa ƙaunar layyana magana wacce take mai daɗi yanzu kai ko ka aka ci na dubu biyu in ba biya ka ba haka za ka yi ta zage-zage ba za ka samu mutumin ka ce to ni kam ya batun kudina ne har yanzu dai ban ban ganka ce wallahi ban samu bane to Allah ya sa ka samu ba za ka faɗi haka ba sai dai ka fara cewa ka ban kuɗi na in ba haka ba kuma wallahi to wallahi me sai ka ruga wata ashar in ba sa'a ba to yanzu wannan ashar din da kake rugawa ita ma a cikin kudin ka take ko zaluntar kanka kake zaluntar kanka kake saboda zagin da ka masa duka zai dawo ya biya ka kuɗin wannan zagin kuma ya zaka da shi ya kamata ku koyi ladabin magana sai kai ta zage-zage gaban kudi na in ko ba haka ba to ashar za ka biyo da ita ko mummunan magana ko bacin ko wani abu bayan kwana uku sai ya zo ce ga kudinka yanzu an biya ka kudinka eh to wancan zagin da kai kuma ba ya za a yi da shi ko kuna jin kawai ya zagi banza nan? shi yasa musulunci ya sa harshen kai nannaɗe shi ya ce ka daina sake shi akan komai ka daina faɗan abin da duka gada mutane nawa ne suna bin bashi sun bi wani bashi sai jiya su haɗa baki da ɗan sanda a kamo mutumin sai a zo a kullum ya ce kudinsa yake nema haka za a takura shi ko shi ko ‘yan uwansa su biya bashi ko kwabo bai rage ba shi wanda yake bin bashi to yanzu sawa da kai aka kulle wannan mutumin ya kai kwana uku a kulle kana jin ka kulle banza kuma ka karbi kudinka shike na an kulle shi a banza Allah sai ya maka shari'a wallahi don bai ce ka zalunce shi ba saboda kana bin sa bashi ya kamata mutane su san mu'amala wallahi tallahi Allah sai ya tuhume ka akai domin inda aka kulle shi zaka samu sai an wahalar da shi kuma da za a cire tun da dubu goma kake binsa misali to a ce kudin kwanansa uku dubu biyar ne yanzu da dubu biyar don ka biya kudin da aka kulle shi amma dubu goma ka karba ka tafi shi kuma daga kulle shi ka kulle banza kenan haka kake tsammani da yawa daga cikin ku suna tsammani in sun yi irin wannan sun yi banza ko kaɗan wallahi ba kai banza ba Allah sai ya tambaye ka wani ya masa sata sai ya zo yana ta tsinuwa yana ta tsinuwa ɓarawa wanzu Allah ya ce tsinuwar kan nan fa za ta wuce kudinka wala za ta wuce kudinka domin za a kai labur ɗin da kudinka ba su isa su sai wannan tsinuwar ba in an je lahira zai biya ka kudinka a za a cire amma la'anar da kai masa in kai wasa sai ka masa cikato saboda haka mutane su san me suke ciki shi sa Allah ya koya wa musulmi ya qulu lati hiya ahsan in zaka yi magana ka faɗi magana mafi kyau dan haka karka ɗauka kawai wayan gudan wani kana bin sa bashi shikenan ka je ka hada baki da yan sanda a kama shi hana shi kwana da iyalinsa yayi sati guda yana kulle yan uwa su zo beli a ba da belinsa kuma a zo a biya ka kuɗi kai kana tsammanin yanzu sati guda daga kulle shi shikenan ka kulle banza ina ko kaɗan wallahi sai Allah ya maka shari'a da shi kai da Allah ya ce ka yace in bai samu ko ka yabe masa shi fa Allah haka ya ga maka ba mun karanta labarin wani mutum ba anan daga cikin bani Isra'ila shi fa ba ma abin da yake ba ma sallar yake ba kawai ya mutu sai ubangiji yake tambaya sai ce kai ne kai yace ya Allah ne ina da kudi ina hurda da dukiya nakan ba wa mutane bashin kudi amma idan ranakun su yayi kan bawa ma'aikata na in ce ku je wajen wani da wani da wani muna harka da su ta kudi wanda duk ya samu kudi ku karba ku soke labarin bashin wanda ya ce muku bai samu ba ku soke ku gaya masa ku ce na yafe masa abinda yake yi kenan sai Allah ya ce ah, haka kake ya ce ah, abinda yake kenan Allah ce saboda ka soke bashi mutane mu kuma duk mun soke zunubinka wannan shi ake son ka yi amma ka ɗauki wanda ka fi shi wanda ka fi shi kawai ka je ka sa a kulle shi ba daidai ba ne wannan akwai cutaswa a ciki to amma kai kuma yanzu wanda kake ɗaukan bashi ba fa zuwa za ka wajen mai kudi ka ce kai ba ka ji abin da malam da kwaro ya ce ba ne ai ya ce ma ka biya bashi kar ka tsaya kana wa mutane gada-gada wallahi zai hana ka kwanciya a kabari da wani yanzu in yaji ji wannan maganar ce a to ashe ma abin haka yake ba haka yake ba dole sai ka biya wallahi yawa gara a gaya ma gaskiya kai ma ka sani dan haka ka biya bashi zai hana ka kwanciya a kabari matsalar bashi ta wallahi ma ba abin da yake zama ma dan adam fitina a cikin kabari kamar bashi gashi kuma gadara ake da shi yanzu Daga mutum ya dankara komai ya rike bashin kudin mutane an tambaye shi sai ce ai hanji ne a cikin kowa yana yana nan a cikin gare ba cikin kowa ba amma banda cikin kowa abinda ya kai manzo Allah ya ce ba zai yi wa mutum sallah ba ai kun san hatsarin sa yana da yawa saboda haka ka biya bashi ala ayyati halin annabi musa allah ya ce masa ka je ka ce ka gaya ma firawuna da kai da annabi haru faƙula lahu ƙaunar layyina ku gaya masa magana magana ta tausasawa allah ya ce in an yi masa laushi an lallame shi an gaya masa magana la'allahu ya tazakka mai yiwa zai tuna mai yiwa zai wa'azantu a wuyar sha kuma zai ji tsoron allah ya tuba hakan kuma ya faru in ka duba suratul nazi'at da Allah ya bashi wannan umurni da ya je gaban fir'auna me yace faqul halaka ila an tazakka ki akai fir'auna za ka yarda ka dubi maganar fa sakon Allah aka kawo masa amma annabi Musa yana tambayar ce za ka yarda mu tsarkake ka daga kafirci yanzu ka dawo mutum nagari Allah ya karbe ka faqul halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbik in shiryar da kai zuwa ga ubangijinka fataksha ka ji tsoronsa saboda haka babin ka yi magana mai kyau magana ce wacce addini yake so bai buƙatar tozarci bai buƙatar zagi bai buƙatar cin mutuncin wani yanzu ɗabi'ar mu ce al'adar mu ce kawai a zagi mutum haka kawai bai ma yi komai ba haka kawai sai wasu zo majalisa su zauna su ta cin naman mutane ai ta zagin mutum wani ya zo ya wulga da 'yar motar sace ka gansu su can hmm. irinsu wa ya saka bala'i kawai kana jawo makanka bala'i kana jawo makanka shi sa manzo Allah ya ce in ba dole ba ba wani abu shiga gidanka ka zauna ka daina zama bakin titi in kasuwa ne in ka ci kasuwa ka sai da kayanka ka tafi in sayan kaya kai ka kasiya ka bar gurin saboda dukkan su guraren sharri ne gurare ne na gulma amma yanzu haka kawai sai ga an kafa abin nan wani balarabe ya zo ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ta'annutin tambaya irin izgili din nan ila man tad'u wa yana tambayan annabi yace wa zuwa gawa kake kira kace kana kira in ka kira mutanen zuwa gawa kake kira ku dubi tambayar ba izgili haka kawai zuwa gawa kake kira sai annabi da ya tashi bashi amsa bai ce masa ilallahi ba saboda watakila an baɗi sunan Allah ma zagi zai sai annabi ya ce masa ina kira ne zuwa ga wanda in raƙuminka ba shi da lafiya kake son ya ba shi lafiya ai ya san raƙuminsa ko kuma ya san in raƙuminsa bai da lafiya yana buƙatar a shi sauki saboda ya samu ya hau hikima irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina kira ne zuwa ga wanda in raƙuminka ya zama bashi da lafiya kake son ya bashi lafiya bai ce masa Allah ba ai ya san waye ya ƙara masa ya ce ina kira zuwa ga wanda in kai shuka kake son ya tsirar da ita ko shi yake tsirarwa da ita ya ce ina kira izuwa ga wanda kana son 'ya'yan raƙumi raƙumarka ta haihu yake sa su haihu sai balarabin jikinsa ya sanyi ba shi da abin da zai faɗa dole ya sare saboda kalmomin masu daɗi ne masu tsaga zuciya masu ratsa zuciya sai ya ce ma manzan Allah ya ce ni ya lalla ya ce kamun wasiya don yanzu abin ya wuce yadda duka ke tsammani kun san abin da annabi ya faɗa ba fa cewa ya musulunta ba wala annabi bai ce musulunta ba saboda ai ya riga zuciyarsa ta sare sai annabi ya ce masa wasiyar da zan maka la tasubanna ahadan karka yadda ka zagi wani mutum a duniya karka yadda ka zagi wani yanzu yau zagin ya zama ka kaga mutum fa bai san shugaban kasa ba bai san yadda yake ba ya ɗauko hoton shugaban kasa ya haɗa da wata mata ya zage shi wannan irin cin mutunci ne da ake ma shugabanni kuma yana nan yana kwanci a gidansa kuma yana cewa ba a adalci yanzu kai ka adalci kai ka zagi uban wani ko ba haka ake ba ko kuma ka ɗauki wani shugabanka ka ɗora a duniya ka harba ka yi la'ana daidai ke da zunubin ka kashe mutum wallahi mana la'anul mu'min ka katlihi haka manzo Allah ya ce ka ci mutum mumini daidai yake da ka kashe shi zunubinka amma ya zama abu ne. yara ƙanana kaga suna zagin manyan mutane ba abinda kuma suka musu wannan ba al'ada ce ba ɗabi'a ce irin ta musulmi ba musulmi Allah ya kore shi da kama harshe da faɗan magana masu kyau ka dubi fadil bin da ke cewa idan na san akwai addu'ar da zan yi guda ɗaya ce tal kuma in na yi ta Allah zai karɓa in ban da ita ba za a karɓa ba ya ce ni ba zan yi ma kaina addu'a ba sai aka tambaye shi aka cewa za ka yi ma addu'a ya ce zan yi ma shugaba na addu'a saboda in ya gyaru ni ma na gyaru amma yau mai ake ma shugabannin zagi shi sa duk bakunanmu suka lalata komai ba wanda zai ji daɗi kuma zama kamar 'yan wutar jihar nama. saboda mai kullama dakala ummatun la'anar ukhtaha in wannan ta tazo la'ance ta wancan ma in a la'ance ta kullum haka na duk wanda ya karbi kasa la'ance shi wani ma in ya karba la'ance shi ba yadda za a yi albarka saboda kowa la'antarsa ake ba a masa addu'ar ya zamanto wani mutum na gari sai dai a yi ƙoƙarin kawai a faɗi abubuwa muna wannan ba ita ce ɗabi'a ba shi ne hali na gari duk abin da ka faɗa za a tambaye ka shi saboda haka a tsaya shi yasa anan Allah ya kashe di ma annabi Musa da annabi Haru. idan kuka je wajen fir'auna duk da ke kasar zuciya da yake da ita faƙula lahu kaunar layyida wato ku gaya masa magana magana wacce take bai kyau la'allahu ya tazakkar mai yiwa zai tuna yau azantu aw yaksha ko kuma zai ji tsoron Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala ce inna rabbaka lalle ubangijinka huwa a'lamu shine mafi sani biman dalla an sabili da wanda ya bace ga barin hanya wa huwa alam bil muhtadi kuma Allah shine mafi sani da waɗanda suke kan shirya ubangiji muke roƙo ya samu akan shirya? Allah kuma ya raba mu da bata ai mala yace qad alima ash-shaqi minhum wa sa'i ai Allah kam shine ya sani a cikin mutane Allah shine ya san shaqi tababbe Allah kuma shi ne ya san shiryayye Allah kadai shine da wannan sani Zai iya yiwa kaga wani zahiri akan shirya yake amma watakila kuma ya karkace saboda wasu munanan ayyukansa da yake aikata ya zo ya salla cikin mutane ya shiga ɗaki kuma ya rudu to me kenan ya zo ya buɗe baki cikinku amma ya koma ya yi zina da wata kaga wannan Allah shi ne mafi sani kai ba za ka iya sani ba ubangiji shi ne ya sani Allah ya san masu barna Allah ya san masu gyara ya alamun mafsi min al-muslih Allah ya san masu barna daga masu gyara kamar yadda ubangiji shi ne ya san masu gyara daga mabarnata amma kashedi shi ne dukkan ɗan adam ya sani cikin ɗakinsa da ya kulle daidai yake da waje a gurin Allah ba abin da yake buya a wajen Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama babu wani abin da yake buya a wajen Allah a cikin ƙasa yake ko a cikin sama domin yadda Allah ya siffanta yadda manzo Allah ya nuna yadda Allah ya yi ma duniya to abin ya wuce hankalin ɗan adam da abin da yake cikin duniya wanzan Allah cewa in ka ɗauki wannan duniyar da muke rayuwa yanzu ka duba yanzu daga nan zuwa amerika zuwa malaysia kuma malaysia ba ita ne ƙarshen duniya ba nisan da yake wannan haka Allah ya ƙasar nan makikiya duniyar gaba ɗaya a ciki ka dubi girmanta wanda yanzu idan an ce ka zagaye najeriya da kafa yaushe za ka kare to wani kuma yana nan ma kaga in ban da gwamban nan ba inda ya sani bai san ko'ina gwamban ma ba wai jihar gwamban ba cikin garin gwamban tun da aka haife shi bai je ko'ina ba sai musun tsaya. balle ma duk misalin da za mu bayar ya iya gane daga nan yanzu inda muke nan in kana son ka je inda ka'aba take za ka samu kilomita miliyan uku da wani abu miliyan uku da wani abu to wannan duniyar da duk girmanta manzan Allah ya ce in ka ɗauke ta kasa ta a sama ta ɗaya daidai take da ka ɗauki taro kasa a tafin hannunka taro taro famala kasa shi a tafin hannunka ya ce kuma in ka ɗauki ita wannan duniyar da sama ta ɗayan in ka sa ta a sama ta biyu to kamar taron kasa a ciki haka abin zai yi ta tafiya har sai ya je al'arshin ubangiji ubangiji ne yake kallon duniya kamar haka duk mutanen nan yanzu da suke tare a nan da duk mutanen duniya sai ka ɗauke su kamar taro ne wanda ka sa a tafin hannunka ina ne ba za ka gani ba a jikinsa to haka allah yake kallon mutanen duniya saboda haka in ka shiga ɗaki ma kamar waje ne shi Allah sai da ya dafa sirri yake faruwa in bai dafa ma sirri ba zai faru ba yanzu rigar da kasa in Allah bai ce ta zama sutura ba in kasa sai ta mai da kai tsirara ko kana jin ba zai yi ba akwai wanda yake jin ba zai yi ba ban daki da za ka shiga ka kulle saboda sirri sai in Allah ya ga dama ban daki ya zama sirri don za ka iya kullewa allah mai da cikin banɗakin waje wajen kuma mai da shi cikiya za ka yi ko ba zai yi ba to mai naka na sai ka je ka buyewa za ka saba ma allah shi yanar kana ganin za ka tsira kana yaudarar kanka ne wallahi shi sa allah yake son ka zama mai tsoronsa ciki da waje ya zama shi ne amma in kana jin za ka yaudari mutane zo a sha ruwa da kai ka je ka yi lulu sha ruwa da kai ka ka yi zina a gaya ma ka ka ciri ba wai za ka buya bari ka samu wani dan wani guri ka shi wannan duk ba zai kai ka ba Allah baraka wa ta'ala shi ne mafi sani da wanda ya bata da wanda yake kuma kan shirya shi za Allah ya baka ayoyi da addu'o'i na cewa kai ta karanta su zuciyar kannan da kake kallo manzon Allah ya ce ta fi ruwan da yake tafasa a tukunya a kan wuta wajen jujjuyawa za ta iya juyawa yanzu wala sai ta halakar da kai zuciya ta yanzu nan in ta juya sai ta raya maka sata sai ta raya maka kai zina sai ta raya maka ka ɓoye kayan wani sai ta raya maka ba za a ganka ba kuma ta kasa tuna maka cewa Allah zai ganka Allah yana ganinka zuciya ce shi yasa saboda zuciyar ɗan adam ta fi karfinsa wajen jujjuyawa Allah ne yake iya mallakanta to ka gaya mu Allah kullum ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik wannan addu'a ce daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ce ya mai juya zukata ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a shi yasa aka baka su ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirya da mu hanya madaidaiciya saboda Allah shi ne mafi sani da wanda yake kan bata kuma Allah shi ne mafi sani da wanda yake kan shirya ba ka da ƙarfi ba ka da dabara sai sallama ma ubangiji ta baraka wa ta'ala Allah kaɗai shi za ka sallama ma kuma ka roƙe shi ya shirya da zuciyarka wanda aka barka da shi shi ne shaɗan ya fi ƙarfinka domin innahu ya raƙon kowa wa ƙabilu min haisu la rauna. yana zuwa maka yana kuma kallonka ta inda kai ba ka ganinsa to amma duk da haka sai Allah ya maka maganinsa ya baka kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birabbin nas min sharri ma min sharri menene kul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas shine shaytan Allah ya baka wannan addu'a domin ya zame maka kariya saboda baka ganin shaytan ko akwai wanda ya taba ganin sa anan shi yasa in kai ludu kai kafirci kai zina kai duk munanan ayyuka ana zuwa lahira sai tara ku kawai bayan an gama maka hisabi za ka shiga wuta shaida da zai tsaye ya hudu ba za a ce akwai masu yin hudu ba guda biyu a ranar lahira annabi isa zai yi sannan kuma shaidan zai sai ya tara yan wuta mazinata da waɗanda duk suka yi abin da suka yi sai ya ce muku ni kam kun ganni ne da kuka ɗora mun laifi waye ya ganni a cikinku kawai fa kira dai na kada sauti dai kida dai kida sai kuka taru ba wanda ya ganni haka zai gaya muku ya ce to falata lumuni kar wani ya kuskura daga cikinku ya sake zargina ne na batar da shi haka zai gaya maka shaɗa ga wuta kuma sai ce wannan wutar da ni da ku duk shiga zami ma ana bai masu rike kuma ma bai masu rikiya ni ba zan iya ku ba ku ba za ku taimake ni ba sawa'un alaina ajazina am sabarna ko mu yi hakuri da wannan azabar ko kuma mu ta hargowa ko mu ta hargowa anan malana min mahis yace wallahi ba mu da mafaka ba inda zamu je dole ne Allah ya hukunci To wannan shine hudubar da shedan zai maka dan haka ka tsare kanka ka daina bin sa ka roki Allah kuma ya tsiratar da kai ai kadi alimar shaqiyu minhum wasai Allah ya san tababbe da kuma wanda yake wato shirye wa kutiba zalika indahu Allah ya rubuta haka a wajensa wa faraga minhu kuma ya ma gama rubutun tun baya ba an gama fad'uhum ila Allah ka kiraye su ya Muhammad su je ga Allah su tuba wala tazhab nafsuka alaihim ala man dalla kada ka bata kanka lokaci ka tafiyar da ranka ga wanda ya bata daga cikin su saboda asara wa innahu laysa alayka hudahum domin shiryar da su ba akan ka yake baya muhammad innama anta nadhir kai mai gargadi ne kuma kai alaykal bala kai mai isarwa ne idan ka isar suka kiyarda wa alainal hisab duk wani jabberi wanda ya kiyarda da kai ni ne zan yi masa hisabi ba kai ba in na zo hisabi ya ce ba zai karba ba ya isa akwai wanda Allah zai hukunta shi ya ce ba zai yi ba innaka la tahdi man ahbabta ba za ka shiryar da wanda kake so ba laysa alayka hudahum Allah ya ce shiryar da su ba akan kai yake ba akan mu yake mu ne kuma za mu musu hisabi ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce huwa alamu bil muhtadin to gashi ba mu ma fara binciken da muka yi ba lokacin ya kure saboda haka za yi magana akan wasu abubuwa menene hikima da Allah ya ce manzon Allah ya kira akan hikima kuma za mu yi magana akan mau'izatul hasana mai wa'azi mai kyau kuma za mu yi magana akan wajadilhum billati hiya ahsan yi jayayya da su da abu mai kyau waɗannan gabobi guda uku suna da muhimmanci a tattauna su tare da cewa ramadan din ma kokari yake na tattara lokutan da shi ma na ta tafiya amma dai gobe insha Allah za mu ɗora kan hikima mai hikima in Allah da zabi magana a kai kuma yadda Allah ya ce ai amfani da ita a wajen kiran mutane zuwa ga wannan addi to za mu anan insha Allah sai haɗuwa ta gaba ma dora Allah